da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. a can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma shafin mu gaba ɗaya na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatar mu Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba 25 ga watan Yunin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan matsalar rikicin kabilanci da na addini da ke ta yawan wato lashe rayuka al'umma a Najeriya. Kwatankwacin asarar rayukan da aka yi a jihar Filata ɗan tsakanin nan a can Najeriya ɗin wanda har shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai ziyarar jajantawa. Ai gwamnatin Filato ta fito da kasida ga doka an kafa waɗanda yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin al'ummomi ta nan aka aka zana wannan doka in wannan yayi abu kaza ga wannan zai in wannan yayi wannan ita abinda gwamna ke faɗa tsakanin birom da fulani su suka fara kirkiro yadda ma za a zauna lafiya har wai ake zuwa ana kwaikwaya a plateau To bayan uh, bayan jin rahoton ziyarar shugaban Najeriya zuwa Plateau zamu tattauna da bangaren Miyatta Allah da kuma kungiyar Biram ta Beko. haka yake inda kuma daga nan za mu tsallaka yanzu kafin mu je ga nan din mu ji tambayar da muka muku na amsoshin da kuka amsa mana a tambayar mu cewa a ganin ku wani mataki ya kamata a ce jama'a ko kuma mahukunta haɗe da gwamnatin Najeriya suna ɗauka domin magance matsalar samun rikicin addini da kabilanci tsakanin al'umma a jihar Plateau abin da ya faru ya zama misali. To, uh, Usman sakonmu na farko ya fito daga gurin Musa Hadarin Asuba da Magaram. Ya ce, Salam yau da gobe. To, Najeriya dai sanin kowa ne rashin haɗin kai ne ya kawo waɗannan matsaloli. Don haka ya kamata malamai su dinga faɗakar da al'umma akan muhimmancin haɗin kai. haka sosai kuma yahaya damna azare ce tare da prince tasi abdallah azare akwai bukatar gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai ba wa matasa damar yin karatu kyauta sannan ta samar musu da ayyukan yi idan ta yi haka to za a kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikice da ake fama da shi a najeriya sai kuma usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce eto eh a nawa ganin ya kamata 'yan uwana matasa da wannan rikice-rikicen yake faruwa da su su kafa wata ƙungiya wanda za su haɗa kawunan jama'a a kasuwanci mu haɗa adashe mu dafa mu dafa mu tallafa wa duk wanda yake bukata yin haka zai sa a samu sauki sai kuma tasi ibn abdallah ne a tumin karanta a sakonku mm. sai bala nasir ya ce sai ranar da masu mulki suka yi biyayya da dokar ƙasa mm. kuma suka yi imanin cewa dukkan ran da ya salwanta allah zai tambaye su idan har gwamnati za ta ci gaba da kin yi wa wasu adalci saboda bambancin addini ko al'ada to a fahimta ta wallahi haka za a zauna sai kuma sakon alhaji kadau umar da masake ce yau da gobe hakika rikicin da ke faruwa a jihar plateau a kwanakin nan wannan wani babban kalubale ne a gaban mahukuntan Najeriya duba da yadda ake fama da matsalar tsaro a wasu yankuna na Najeriya. Amma kusan amma kusan har yanzu babu wani ci gaba a ƙasarmu a rikicin kabilancin da ke faruwa a Najeriya ɗin. sai kuma aliyu usman taka lafiya ya ce yau da gobe ai wannan matsalar mai sauƙin magancewa ce matakar mahukuntanmu suka kasance masu tsoron allah ta hanyar nuna ba sani ba sabo ga dukkanin wani ko wata da aka kama da laifin ta da zaune tsaye ta yadda fitinar da ke laƙuma ɗimbin rayuka da dukiyoyin wayan Allah ke salwantar da su waɗanda kuma ba su ji ba ba su gani ba suke shan wahalarta ba wai jihar filata ko zamfara ko taraba ko borno ko yobe ko adamawa da kaduna kaɗai ba har ma da sauran jihohin da ke yawan samun irin waɗannan rikice-rikice a ƙasar mu. Mm, Allah ya kyauta. To saƙon Abubakar ya kana ji Bauchi ya ce yau da gobe matakin da ya kamata a ɗauka shine a ɓullo da dokar ba sani ba sabo ko kai waye idan kai ba daidai ba to a hukunta ka. Mm. shikenan kuwa mm. to sai kuma yusuf m mai gombawa ya ce da farko ya kamata mahukunta da jama'a su haɗa kai waje ɗaya domin magance wannan matsala na biyu kuma ya kamata malaman addini da masu anguwanni uwa uba kuma sarakuna iyayen ƙasa su ma su haɗa kai su rika faɗakar da al'umma da ƙabilunsu muhimmancin zaman lafiya sai kuma saƙon kaka alhaji bukar gursuma da masak ya ce abu guda ne ya kamata kowane matashi ya yi kowane matashi wanda yake a wannan yankunan da ake rikici su ɗauki ah, eh, su ɗauki wato su ɗauki kwararan matakai mm. kamar yadda mu matasan yankin borno muka yi a kafa ƙungiyar ƙato da gora a wayannan yankunan ko kuma a ƙirƙiri wata ƙungiya ta musamman wanda za a iya wato taro duk sati ana faɗakar da matasa ana wayar musu da kai a nuna musu hanya mai kyau da mara kyau sai kuma abdullahi laki funtuwa ya ce yau da gobe a gani na gwamnati ta ɗauki matakin ba sani ba sabo kuma wallahi 'yan siyasa suna samun biyan bukatunsu wajen irin waɗannan kashe-kashe za ka ga matashi ya kashe mutum ko kuma ya yi laifi mai ƙarfi da an kwana biyu ko kuma aka kwana ɗaya sai ka ji an ce ɗan siyasa mai rike da mukami kaza ya sa an sake shi shikenan magana hmm. ta ƙare. Hmm, ikon Allah sai kuma saƙon Bello Muhammad ya ce gaskiya matukar matasa ba su da ayyukan yi to fitina ba ta karewa sannan kuma wasu lokuta manyan suna da hannu ga fadace-fadacen nan saboda za ka yi mamakin ina ne matasa ke samun muggan makamai kuma wa yake ba su horo wurin aiki da su mutumin da bai taɓa ganin bindiga a fili ba amma sai ka ga shi yake sarrafa ta ku yi tunani a ah, 'yan najeriya sai kuma hassan dogon faci ba tsari ya ce assalamu alaikum yau da gobe da farko dai ya kamata mu sanya kishin kasar mu a gaba kuma mu gyara halayenmu kana mu ji tsoron Allah dukkanmu a cikin al'amuranmu shugabanni kuma su ji mm. tsoron Allah su bar maganar rashin adalci da rashin gaskiya sha Allah za a samu sauki mm, wai me yasa nake dan sauri ne ina ga eh, gilashi na baya aiki Usman sai ki sake sabo to shikenan to idan muka je ga sakonmu na karshe Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace al'ummar Najeriya mu sa a ranmu Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya muke mu cire kabilanci na yanki ko ah, na yanki ko eh, addini a mhm. zukatanmu mu daina amfani da jita-jita ta haka ne kadai nake ga za mu samar da zaman lafiya mai dorewa a tsakaninmu sai dai kuma samuwar hakan ne abu mai wahala to Allah shi kyauta mun gode kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni Mm. to usman kaga kaji yadda sakonninmu ya tattara a eh. wata bayanai masu amfani eh to kin san dan iya ma ba a bar shi a baya ba ya tufa albarkacin bakinsa mm. cikin wata majalisa yau na iske ɗan iya zaune kan ɗan wani dandamali da ganina ya ce abinci muke ci kai ma zo zauna ɗauki cokali na ce gaskiya ɗan iya ban iya cin abinci a wannan yanayi na tashin hankali musamman ma dai yadda na ga yanzu kashe-kashen rayuka kan haɗa da babbake muhalli ni na zo ne yau in ji shin hakanan za mu ci gaba da zama da masu irin wannan mummunan hali kuma a haka ne za mu yi wa 'ya'yan mu da sauran 'yan baya kyakkyawan tattali? Shin yaushe ne ma za a bi diddigin irin wannan kashe-kashe don ban kaɗo tubalin asali? Ko kuwa dai haka za mu zauna ana ta kashe marasa galihu su kuwa manyanmu na ta faman shan shagali. Gaskiyar maganar dai ita ce ɗan iya akwai buƙatar bankaɗo bosoruwar da ke janyo irin wannan jidali. alabashi ko da ko za ta kai ga shugabanninmu sun sauya wa tsarin tsaron ƙasar nan fasali. Ɗanye ya ce a gaskiya na ikar wannan bayani naka ya kashe mun laka, saboda na ji an ce waɗannan hare-hare na jihar Filato fa sama da mutum ɗari aka hallaka, wasu ma an ce suna kwance gida aka bi su har ɗaka. Duk kuwa da yake gwamnan jihar ta Filato ya ce al'ummar shi sun yi mai alkawarin za su ɗinke dukkanin wata ɓaraka, sai kawai gashi kwatsam sun bulla suna ta sara suka. Ku da dai ma wannan ya wuce sara suka ɗauka domin kisan gilla ne da a iya cewa ya yi kama da hauka domin ran mutum bil adama duk duniya ta yi ittifaki yana ɗan fara da wata albarka amma dai haka mutanen nan suka bi gidajen wasu mutane 'yan uwansa suka babbaka ko da ke dai na ji an ce ai fansa ce wasu waɗanda aka hallaka musu dukiya da 'yan uwa suka ɗauka wai su ma sun ce sun jira matakin gwamnati ne suka ji shiru duk ko da yake sun kai mata kuka na ce to dan iya koma dai waye eh, wannan kisan gilla ya nuna wa duniya wauta ko balaga domin ai ƙasa ce da ke da doka saboda haka idan an zalunci mutum gurin gwamnati ya kamata ya ruga ita kuma gwamnati ya zama dole idan an kawo mata kukan an zalunci wani kada ta tsaya yanga musamman ma dai idan kuka ko rahoton da aka kawo mata ya danganci gaga idan kuwa gwamnati tana sanyin sakin jiki game da irin korafe ƙorafen kan haya ga da kan taso to ita ce fa ƙarshe duk duniya za ta zarga su kuma jami'an tsaronmu a gaskiya ya zama wajibi su farga musamman idan suka samu bayanin ga wata al'umma can ta ja tunga domin dole ne mahukunta su rinka yunkurin murkushe rigima tun tana ƙasa kafin ta ɗaga da na ji wata majiya ta ce asalin rigimar ma wasu matasa ne da basu ji daɗin abin da aka musu ba suka yi zanga-zanga kenan ashe mafi mafitar kawo ƙarshen rikice-rikice ita ce tun kafin rigima ta yi raga da mu mu bi tushenta duk mu tattoshe dukkanin wata raga. To mun gode sosai ya mm. Allah ya sa hakan ya yi aiki yadda ya kamata. Mm. Mm, to Hafsat sai mu je ina. Yanzu sai kuma mu je ga rahoton ziyarar jajantawar da shugaba Buhari ya kai jihar Plateau game da asarar rayukan da aka yi a can. Haka. isowa ta gidan gwamnatin jihar filato na tarar da masu ruwa da tsaki da sauran jama'a kowa ya riga ya shige ɗakin taro ko ina sai jami'an tsaro kake gani saboda muhimmancin abin da aka zo yi a halin yanzu muna bakin babban ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar filato inda ake tsimayin zuwan mai girma shugaba buhari inda zai zo wannan gagarumin taro na tsaro saboda abubuwa da suka auku kwanakin baya kananan hukumomin barikin ladi da riyom da jos ta kudu ya sa zai zo a wannan babban taro kuma kamar yadda kuke gani an tsarowar matakan tsaro mu kanmu 'yan jaridu ba kowa aka bari ya shiga ba 'yan kalilan aka bari suka shiga to amma da yanzu muna nan muna tsaye muna jira mu ga zuwan shi shugaba buhari mu ga yadda abin zai kasance isowar shugaban kasa muhammadu buhari ki da wuya sai taro yakan kama sosai to da shike ni da sauran 'yan jaridu ba mu samu shiga zauren ba ba mu samu ainihin cikakkun bayanan tattaunawar ba an yi tattaunawar na kimanin awowi biyu inda bayan shi ne muka turke mai magana da yawon shugaban kasa wato garba shehu domin mu ji mai aka tattauna. Ai gwamnatin Filato ta fito da kasida ga doka an kafa waɗanda yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin al'ummomi ta nan aka aka zana wannan doka in wannan yayi abu kaza ga wannan zai in wannan yayi wannan ita abinda gwamna ke faɗa tsakanin birom da fulani su suka fara kirkiro yadda ma za a zauna lafiya har wai ake zuwa ana kwaikwaya a plateau me yasa wannan fitina ta sake tasowa a yanzu nan na daɗa samun wasu daga cikin waɗanda suka kasance cikin tattaunawar inda su ma suka yi mini bayani abubuwa da suke faruwa na baya ba mu gan an yi zuwa mai sauri kamar wannan ba to wannan ya nuna kowa yake murna da zuwansa na farko amma mun so ne da farko ya yi magana kamar shugaba ne ya ce abu kaza da ya faru ba na son sake ji ya faru wane da wane ku yi zama zaman ku na a, a, zaman dayantaka da kun fa saba yi duk da haka ba ta bace ba kamar da na ce da farko ai zuwansa kadai ya nuna cewa yana da aniya eh, saboda haka dole ne za mu ga abin da za mu iya yi a yakacin karfinmu. Budai na farko shine shugaban kasa ya taho jihar Filato ne musamman don ya yi wa mutane ta'aziyya kuma ya ba su haƙuri ya kwantar musu da hankali ya nuna musu yana tare da su a lokacin da suke cikin musifa. an bar mu shugabannin kungiyoyin wato shugabannin jama'a mun yi magana musamman mu fulani da al'umman birom sun yi magana an faɗi irin abubuwan da suka hassalo wannan fitinar sannan na gaba ba jami'an tsaro ne za su magance wannan abun ba a gwamnati ne da su jami'an tsaro da shugabannin al'ummai da shugabannin addinai da abin da ake cewa opinion leaders in sun haɗu gaba ɗaya aka zauna aka tattauna a tebur za a magance waɗannan abubuwan a samu solution na ƙarshe daga jos nigeria taskar voa Usman Allah ya kyauta. Amin amin to yanzu bari mu dan shakata kafin mu je ga bakin mu. ta sai mu ce barkanmu da dawa da fatan za mu ci gaba da zama lafiya a duk kasashenmu na afirka da ma duniya baki amin To kai tsaye kamar yadda muka ce za mu tattauna da masu ruwa da tsaki mun zakulo ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar miyati Allah sannan kuma akwai shi ma muna na ana lalibarsa na ƙungiyar kabilar Birom ƙungiyar su ce ita mata Jos nan mm. domin mu ji shin wannan abu ya za a yayyafa wannan wuta ruwa ne sannan kuma muna tare har da Hilayo da Musa Zubairu mm. da shi kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ne musamman akan al'amuran tsaro. Bari mu fara da shi Nura na miyati. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to dawa muke magana menene cikakken sunanka daga wata kungiya mai me kuna magana da muhammad nuru abdullahi shugaban kungiyar fulani makiyaya na jihar filato wato miyatti allah cattle breeders association to barka da shigowa shirin malam nura barkan mu da yau To kowa dai ba tare da koma baya da yawa ba kowa ya san matsalar nan da ta taso ta maganar tsakanin kabilun nan guda biyu Fulani da kabilar Biram da ma duk irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya musamman da ya shafa kabilanci ko addini ko makamantan irin wannan. Shin da farko shugaban kasa ya kai ziyara domin jajinta wannan al'amari da ya faru da kuma neman maslaha a kai. Da farko me bangaren hmm. ku yake cewa na me ya Allah kan wannan al'amari? To, na farkon farawa a matsayinmu na ƙungiyar yatti Allah muna dare muna tir muna nisanta kanmu da irin waɗannan abubuwa da ba su da kyau ba su da alheri da kowa da ko'ina a Najeriya. Don haka muna dare da masu wannan aiki masu haddasa wayannan fitintinin Allah muna roƙon shi ya tona musu asiri ya fallasa su ya nuna mana su. Mm. to misali yawa. eh muna jin kai ci gaba ci gaba sannan kuma na biyu hmm. muna jajantawa al'ummai da suka rasa 'yan uwa da abokan arziki hmm. muna jajantawa waɗanda suka rasa lafiyarsu da dukiyarsu hmm. muna fatan allah ya dawo mana da zama lafiya a jihar filato kuma wayanda suka aka raunata musu Allah ya ba su lafiya a cikin lokaci mai kankani. To amin amin to malam nura yawanci wannan abin akwai wata magana da a cikin rahoton can mai ba kakakin shugaban kasa yake magana da wasu daga cikin wanda aka tattauna da su cewa kabilar Fulani da Birom su suka fara kawo wani tsari na yadda za a inganta magana zaman lafiya a tsakanin mutanen Najeriya mm. musamman kabilu daban-daban. Me ya faru kuma sai kawai aka ji kun barke mm. da rikici? To wannan tsari ni Muhammad Nuru Abdullahi mm. ni ne ɗaya daga cikin mutane bakwai na al'umman Fulani da muka zauna kuma ni na jagoranci wato steering committee na um, fulani mm. muka zauna da su al'ummar birom su ma biyar mm. su ma bakwai mm. sannan kuma gwamnati ta ba mu nata mutane biyu muka zauna muka bata lokaci wajen watan mu hudu muna tattaunawa muna mu gyara wannan mu tattauna wancan mu gyara wannan mu ta tsara yadda za a zauna lafiya a jihar plateau amma kuma kash yanzu an ɗauki wannan maganganun da muka rubuta muka sa hannu a kai muka eh. yadda da su muka amince gwamnati ta yadda da su ta mai da su doka eh. abinda ana mai da shi doka tunda an gane za a samu ci gaba a jihar filato za a gane aka gane cewa za a samu zama lafiya a jar filato eh. kuma wannan gwamnatin za ta yi tasiri a jihar filato sai aka ga bai dace a bar wannan zaman lafiyan ya ɗore ba don haka wasu suka shigo ta bayan gida suka mm. haddasa wannan fitilar domin gwamnatin ta lalace zamantakewar ya baci mm. amanar da take tsakanin mu ta wargaje mm. soyayyar da take gurin mu ta ce. Eh to yanzu misali Malam Nura daga karshe saboda akwai uh, John daga kungiyar Beko ta Biram zai magana shi ma daga karshe kafin mu salama da kai cikin kalma ɗaya ko biyu wani sako kake da shi ga al'umma Fulani yan uwanka. muna ga al'umman fulani da su yi haƙuri su zauna lafiya da kowa da kowa kada su kuskura su ɗauki doka a hannunsu sunanmu ya baci an ɗauka mu a yanzu mu ne makasa ina tabbatar muku nan gaba kaɗan in ba a yi sa'a ba hmm. idan mota za ta yi accident a hanya ta kashe mutane za a ce mata sunanta ba fulata ne hmm. makiyayi hmm, don haka a kiyaye a rage abokan gaba ƙara su babu alheri haka yake don haka a rage su a yi abin da ya kamata a ji tsoron Allah a mai da al'amura ga Allah hmm. a kiyaye. To mun gode sosai Malam Nura dole ka mu barka a nan mun gode sosai da lokacin da ka ba mu. Eh, yanzu kan hmm. bari mu leƙa shi ma ɗayan John yana nan shi ma a layi daga Beko. Eh, Hasatu? Na'am. Eh. To, salamu alaikum. Hello? Hello, barka dai. Kana jin mu yawa kana jin mu Malam John? Hello? Eh, yawa. Yawa kana jin mu sosai ko? Eh ba eh. Eh, to to yanzu mu muna jin ka wannan abun da yake faruwa a jihar Filato me za ka ce a kai musamman bangaren Birom mutanenka da mutanen su fulani da kuke zaune tare da su da lafiya wanda an ce ku kuka asasa zaman lafiyan ma amma kuma sai gashi wayo rikici ya barke haka shin me wani sako kake da shi kuma menene yake faruwa ne a takaice a to ka san gaskiya abin da yake faruwa yanzu mu ma sai ya zama babban mamaki abin da yake faruwa hmm. bayan an ce zaman lafiya ya shigo plateau sai yanzu kuma ki sake dawowa wato ana kai mun yi baya kenan zuwa tun 2001 da 2008 wannan ba abin da za a ji daɗin sa ba mm. because gaskiya abubuwan tunana a kasa da yawa yadda ya kamata in ba an gyara su ba gaskiya akwai sauran yi na kaba a plateau musamman musamman kuma a kasar mu na biro. Eh, Eh yawa muna jin kai to ah, wani sako misali kake da shi ga mutanen ku domin tabbatar da cewa kamar yadda na Fulani ya magana ga Fulani wacce na sako kake da shi ga mutanen Biron musamman kai ne ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar waɗannan mutane kabilar Biron wanda kuma da su ake haɗuwa ko kuma ake cewa kun samu matsalar da ga Fulani ga ku da kuna tare yanzu kuma ana samun tashin hankali me zaka ce wa mutanen ku kai ma? abin mutanen Biron dai gaskiya muna dai muna duba abin da a federal government take so ya muke so ta yi mana idan za su hmm. bar birane su ci gaba da kace-kace hmm. a kai kauyuka mutanen mu su ba. Hmm. Ah. dama layin nashi yana ta eh, abu na amma dai sakon shi ne shi ma kira yake ga mutanen su eh. a zauna lafiya sannan su kansu fulani mm. su zauna lafiya tare da su mm. Mm. to gaba ɗaya sun ba da ah, wato sako mai ma'ana yanzu kuma za mu je ga wato ainihin bakon namu a ah, wato Musa Zubairu don fasa mana eh, ba zai fasa zai zai fayyace mana yanda musamman tsaro haka to salamu alaikum malam Musa alaikum salam barka dai barkan mu yawa na san kana ta sauraron mu a kaji kuma game da abubuwan nan da ke faruwa a jos ko kuma in ce plateau game mm. da abin da ya faru shin muna son ka fayyace mana wai me mm. yake haddasa wannan fitinan ne a mm. kwana lafiya a tashi da rikici a kwana yau muna gobe eh, ka gan mu mm. tare jibi ka gan mu a rarrabe mm. eh to fayyace mana bari mu baka yan mintuna uku mm. na ɗaya dai dole dukan mu sai mun san cewa maganar tsaro magana ce ta kowa da kowa ba ta gwamnati kaɗai ba nan kuma dole mu cire kyaman juna a cikin al'amuran mu na yau da kullum. Na'am. yasa a ga mun je ofis mun je kasuwa mun je wani ko mun je makaranta sai mu dinga yaudarar kanmu muna cewa ai duk ne da sauransu mm. da mutum ya koma wajen al'ummar shi mm. ko ya koma inda yake ibada mm. daga nan fa wannan batu ya canza sai ya koma ya ɗauki wani bangare to ya zama kicin a najeriya ba a kula da gaskiyar yadda abubuwa suke kuma dole sai mu zamanto cewa maganar tsaro ɗin nan ta shafi kowa ne lokacin da wani ya ga abu zai lalace yi magana a kai ɗaya kenan na biyu kuma sai ta bangaren ita gwamnati hmm. kamar yanzu da yake Allah da su biyu sun faɗi cewa an kafa kwamiti sun fitar da babban daftari kuma an samu zaman lafiya kuma ɗan ƙanƙanin lokaci sai aka zo aka samu wannan ta'asa ta taso hmm. to da a ce lokacin da wannan abu ya fara tasowa ita gwamnati sai ya zama ta cewa shi idan ta kafa kwamiti aka fitar mata da irin waɗannan sakamako bibiyan an samu zaman lafiya ne kar a yi watsi da hmm. irin waɗannan kwamiti ko irin waɗannan rahotanni da aka samu hmm. gwamnati ta kira irin waɗannan al'umma ta ƙara jinjina musu lokacin da za su jinjina musu hmm. da kuma ƙara tambayar su in suna da wata matsala to a nan najeriya matsalar mu shine an samu irin wayan abubuwa din sai a watsi da su mm. da an samu zaman lafiya sai a watsar da shi ba a bibiya mm. to rashin bibiyan nan yanzu shi ne ya wannan mm. sai kuma malam usman ina dan sauri dan haɗu sai kuma rashin wato hukunta yauwa dama nan nake sai ko aka samu da hannu a cikin irin waɗannan suka mm-hmm. to dole sai an zamanto cewa gwamnati ta sa wa idanun tutuka ta nuna cewa babu sani ba sabo ta nuna cewa za a yi fitar da hukunci a kan kowa domin ya zama to darasi a waɗanda suke so su fitar da wannan abu. Kuma hmm. dole gwamnati ta zama to cewa ta saka dokoki wanda mutane su bi shi. Hmm. A lokacin da aka samu irin waɗannan abubuwa ɗin, to ya zama to cewa akwai wurare na musamman wanda babu dama mutane su yi wa wanda wuri a hmm. hana mutane walwala kamar ka ga na jos nan mm. kaga abin da ya sa yayi zafi mm. ya sa da hankalin mutanen Najeriya mm. shine mutanen da basu ci ba su gani ba suna tafiyar su na al'amuran rayuwar su ne da kullum an tare su an musu cikin jilla to irin wannan abin shine ta da hankali kaga duk Najeriya kowa ran shi ya ɓaci kaga duk Najeriya ya zama cewa kamar hello muna jin ka muna jin ka to Najeriya ta zama to cewa wato mm. kamar ma ba a taɓa wani rikici a jihar Plateau ba sai wannan. Mm. Saboda dole a zama cewa an kauce a wannan amma magana a kawo maganar siyasa a ciki da sauransu ina mm. ganin wannan bai dace ba mm. mutane ana kawo maganar siyasa mm. ana kawo magana na addini wannan magana ce ta kabilanci da kyamun juna da rashin wato uh, amana tsakanin mu mutanen da muke nan to dole sai an duba wannan kuma dole yanzu ya zama cewa gwamnati jami'an tsaronta na farin kaya jami'an tsaronta wanda suke aiki a ɓoye su mm. dinga bi ana gano inda ake ɓoye muggan makamai. Mm. Ko wani tare-tare ko wani 'yan tarirrika. Abin da amma har ba a yi wannan ba kuma ana kama mutane ana kwace waɗannan makaman ana furta su ba to mm. wannan abin kullum zai zama to jandige da yau Allah ya kyauta ne na siyasa ta zo mm. dole ne a duba bangaren abin da ake cewa shine ya fara tunzuro wannan abin mm. gwamnati a magance kulle kawo maganar siyasa kar a kawo maganar zaben 2019 a duba wannan magana na cewa waɗansu suna ikirarin cewa akwai masu hannu da shuri wanda aka zartar musu da wani hukunci hmm. shine aka zo a yi tarzoma a kai. Uh, Malam Musa eh. Malam Musa a nan za mu eh, dan eh, dakatar da kai duk da fashin nan na baki ya ka fasa shi da kyau <laughs> sosai mun gode to yanzu ka madadin ita Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da Mr. Skip wanda shine injiniyan mu ne Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya zaunar da mu lafiya da kasar mu da ma duniya baki daya sai gobe Yau gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau gobe shirin su BOA ba sa ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai.